Barkanku da zuwa Hausa Zip TV. Ku danna alamar subscribe domin samun zafaffun da daɗaɗɗen shirye-shiryenmu tare da danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Ƙarar Sadau ya kafa wa 'yan sanda sharuɗan ba da beli. Mutumin nan da ya rubuta takardar koke kan Rahama Sadau ya wa 'yan sanda sharuɗan da za su bi kafin su ba da beli. Idan kun tuna, mutumin wani masaunin Abuja ne mai suna Malam Lawan Muhammad Gusau ya kai koke ga Sufeto Janar na 'Yan Sandan Najeriya a kan fitacciyar jarumar ta Kannywood da Nollywood, shi kuma ya ba da umarni a kama ta. A yau ne dai ake sa ran Ramos za ta bayyana a ofishin Kwamishinan 'Yan Sanda na Jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin Umar Muri don amsa gayyatar da ya yi mata bisa umarni na Sufeto Janar. Wata majiya mai tushe ta faɗa wa mujallar fim cewa kwamishinan ya ɗaga wa jarumar ƙafa ne a kan zuwanta ofishinsa jiya kamar yadda aka tsara ya ce ta je a yau Lahadi. Rahama da ƙannanta mata su uku da mahaifiyarta sun iso Kaduna a makare daga Abuja jiya bayan sun fasa tafiyar da suka a niyyar yi zuwa ƙasar Dubai saboda umarni na Sufeto janar. ‘Yan sanda na bincikenta ne bisa zargin da Lawan Kusau ya rubuta a kan cewar wai ta aikata saɓo a kan Manzon Allah (SAW). Tuni dai Rahama ta sha nuna wa jama'a cewa ba ita ce ta ci zarafin Annabi Muhammad (SAW) ba, wani mutumi ne na daban ya aikata hakan a ƙarƙashin wasu hotuna da ta tura a Twitter. Haka kuma tuni ta goge hotunan tare da ba da haƙuri ga ɗaukacin al'ummar Musulmi kan abin da ya faru. Sai dai a yayin da take shirin zuwa headquarter 'yan sanda ta Kaduna, Lawan Gusau ya gindaya wa 'yan sanda sharuɗan ba da beli belinta a wata sanarwa ga manema labarai da ya saki a daren jiya. Mujallar fim ta fassaro muku sharuɗan kamar haka: Na ɗaya, Tilas ne lauyan Rahama Sadau ya kasance musulmi, dalilinsa shine lauya musulmi ne kadai ya san yadda ake shari'ar Musulunci a kotun shari'ar Musulunci, inda ake aiki da Alkur'ani da hadisin Annabi Muhammad wasallam ba kundin tsarin mulkin kasa ba. Na biyu, tilas ne aikin ‘yan sanda ya tsaya ga aikinsu na daukar Rahama suna kai ta kotun shari'ar Musulunci kadai bayan sun yi binciken sirri kan lamarin. Na uku, Malam Lawan ya ba da sunayen malaman da yake so su zauna su yi wa Rahama alƙalanci kan saɓon da yake zargin ta da aikatawa. Malaman da ya zaɓa waɗanda dukkaninsu daga ɓangaren Izala ne su ne Shak Dr. Ahmad Mahmud Gumi daga Kaduna, shak Ahmad BUK daga Kano, Shak Kabiru Haruna Gombe daga Gombe, shak Nura Khalil Dijital daga Abuja da kuma Ministan Sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. Sharaɗi na uku da ya bayar kuma shi ne kada wani lauya daga Kaduna ko ma Arewa baki ɗaya ya tsoma baki cikin wannan magana ta Rahama Sadau. A ƙarshe, Malam Lawan Muhammad Kusau ya yi kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu domin kamar yadda ya ce za a yankewa Rahama hukuncin da ya dace da ita. Wata majiya ta ce lawan Rahama Sadau ne zai take mata sawu. zuwa ganin Kwamishina Umar Muri a safiyar yau. Muna roƙon Allah ya sassauta wannan al'amari ya kuma kare afkuwar haka a nan gaba. Ku kasance da mu domin jin yadda take kasancewa tsakanin Rahama Sadau da Rundunar ‘Yan Sandan Najeriya. Ƙarar Rahama Sadau ya kafa wa ‘yan sanda